rumana ni ne mijinki ya kamata ki ji magana ta to ya zan yi dole in bi umarnin mijina tunda dama an ce sai ka bi umarnin miji sannan kake ganin daidai rumana being a literate lecturer, but he detests having a literate woman as a wife. Why? He married his choice, but he's not living happily. Why? What the hell is happening? Who the hell is trying to destroy his son? And why? Such are his unanswered questions to himself. Baka ganin kayan gidan nan duk su tsufa? ya kamata a ce mun sauya su saboda ba za mu fara sabuwar rayuwa da tsofaffin kaya ba cancan da su what jikotis hikima multimedia kano steps of wave and masterpiece rumana kada ka bar zuciya ka maye gurbin tunaninka wallahi ba zan taɓa ruwa da ke ba muna nan tare kafirai ne mu ko zan maguzanci nike da ta yaya za ka san matar da ka zaɓa ka rabu da ita ka rubuta mata saki ɗaya ɗaya ɗaya har uku iyakokin Allah sun karfi